Bien sûr, on, nous revenons dans ça un instant. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. yanzu ma hawa sharif ce tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau alhamis biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji cewa biyar ga watan oktoba kowace rana ce a shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar malamai ita kuwa jamhuriyar niger hana fitar da iskar gas sai zuwa ƙasashen waje idan hali ya yi shirin ya sake leka a najeriya za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar kebbi ta yi watsi da karar da jam'iyyar pdp da ɗan takararta manjo da aminu bande mai ritaya suka shigar akan gwamna nasir idris auren gwandu na jam'iyyar apc da mataimakinsa umar abubakar tafidan argungu sai dai jam'iyyar ta ce za ta ɗaukaka ƙara daga nan har zuwa kotun kolu Wannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki ko da labarin wasanni. Amma da farko sai a ta zama ga Maryam Dauda da labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran rasha suka harba a cikin dare. yayin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya je spain don neman taimako daga kasashe abokan hulɗar ukraine da ke turai don karfafa tsaro ta sama a ƙasarsa rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuki 29 don kai hare-hare kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad Babban kalubalen da muke fuskanta shine samun haɗin kai a turai abinda Zelensky ya faɗawa manema labarai kenan a lokacin da ya isa Granada don tattaunawa. Zelensky ya ce yana da mahimmanci ga Ukraine ta samu makaman kariya ta sama a lokacin hunturu inda ake sa ran rasha za ta kai hare-hare da yawa da makamai masu linzami da jiragen saman Iran marasa matuki. rundunar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun kashe falasdinawa biyu a wata gama da ta faru a yau alhamis a yankin yamma da kogin jordan wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota bayan sun samu rahotannin an yi harbi a kan wata motar isra'ila a kusa da garin tulkarm da ke arewacin yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce an gano bindigar m16 da harsasai da yawa a cikin motar ma'aikatar lafiya ta falasdina ta ce mutanen da aka kashe 'yan shekaru 23 da 27 ne a rangamar da ta faru a yau alhamis ita ce ta baya-baya a tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa a yankin yamma da kogin jordan Akalla mutane sha hudu ne suka mutu yayin da wasu ɗari da biyu ciki har da sojoji ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin Indiya a yau Alhamis bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya yi sanadin ɓallewar wani tafki lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jami'ai. bala'in da ya shafi rayukan mutane dubu ashirin da biyu hukumomi sun ce shine na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin asiya ana gudanar da aikin ceto a cikin yanayin ruwan sama da ke sauka ba kakkautawa ga ruwan kogin testa na gudana da gudu hanyoyi da gadoji duk sun lalace a wurare da yawa da mai magana da yawon jami'an tsaron kasar ya faɗa kenan a shafin x wanda aka fi sani da twitter to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumar tsaron Azerbaijan ta fidda wani bidiyo a yau Alhamis da ya nuna ana kama a raye union tsohon shugaban yankin Karabakh. A baya dai ana kiran yankin Karabakh na Azerbaijan na Gono Karabakh. Horut Union wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba. An kama shi kuma an kai shi babban birnin Azerbaijan a cewar wani kamfanin dillancin labarai na Azerbaijan. hukumomi a azerbaijan sun kama tsofaffin shugabannin 'yan awaren karaba a ranar talata bayan da a watan da ya gabata suka kwato yankin da galibi 'yan kabilar armenia ke zama wanda ya balle a wani farmaki da sojoji suka kai a cewar kamfanin dillancin labaran apa manyan jami'an amurka da suka hada da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken sun je kasar mexico a jiya laraba don tattaunawa da jami'an mexico game da kasuwancin miyagun kwayoyi da kuma rikicin jinkai akan iyakar kudancin amurka babban lauyan gwamnatin amurka merrick b garland da sakataren tsaron cikin gida alejandro mayorkas za su je su haɗu da blinken ana sa ran tawagar ta amurka za ta gana da shugaban mexico andres manuel lopez obrado da rosa isela rodriguez sakatariyar tsaro da kare haƙoƙin 'yan ƙasa ganawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin ƙasashen biyu amurka na fuskantar annoba kwararar kwayar opioid wadda ke sanadin asarar rayuka fiye da dubu ɗari a kowace shekara yawancin mace-macen ana danganta su ne da fentanyl wata mummunar kwaya da gaggan kungiyoyin da ke mu'amala da miyagun kwayoyi a mexico ke safarar ta ta iyakar kasashen Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai jamhuriyar Nijar inda rana mai kamata yau biyar ga watan Oktoban kowace shekara Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar malamai ta duniya. Inda ake duba tare da yin nazari halin da malamai ke ciki da kuma yanayin aikinsu da nufin samar da hanyar kyautata rayuwarsu. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Nijar Hamid Mahmud da rahoton yadda aka dubi ranar a jamhuriyar Nijar. bikin na bana dai so yake duniya ta mayar da hankali kai yadda za a magance matsalar raguwar malamai a kuma samar da hanyoyin da za a rika yawan su a koyaushe bikin na bana ya zo ne a nijar a daidai lokacin da har yanzu ba a biya wasu daga cikin albashin albashinsu ba malaman makarantu a nijar na fama da fargaba ta rayuwarsu saboda matsatsin tattalin arziki da ke jefa malaman cikin mawuyacin hali inda albashin da ake biyan su ke karewa a cikin sati guda ƙungiyar malaman ta tabbatar da halin da malamai a nijar ke ciki a wannan sashen da duniya ke cewa abin tausayawa ne traore hamidu shugaban gamayyar kungiyoyin malamai a jihar agadez lakol akwai masauli da yawa shekarun bayan nan akwai ma inda a da aka kashe mushanni akwai wurin da aka uwayen yara suna zuwa cikin lakol su suna ba mushanni kashi ka gani yanzu har yau biya bai zo ba har yanzu mushanni ba su kara biya ba wannan ma masala ne da yana da akwai shi amma biya wannan tabbat bai isa kama ake jikka saba'in zuwa jika tamanin a ba mushe nawa ne zai biya gida nawa ne zai biya ruwa nawa ne zai raye da shi nawa ne wuta kenan wannan babban matsala ne ga ma'aikaci rayuwar shi yanzu balle da ki misali wanda na sani kamar wannan mushen lokal ka gani wannan hankalin shi tabbat ba zai sai a gurin karatun ba wanda bai bar abinci gida ba kana da matsala da mai haya to tabbat wannan hankalin ka ba zai sai a gurin aiki na yara na karatun wannan da rantar da yi ba a Nijar mayan matsalolin da ake fuskanta a bangaren koyarwa shine karancin malamai na dindindin musamman a makarantun firamare da ake kallo a matsayin tushe na ginin ilimin bil'adam asman yakuba shine shugaban kungiyar malamai na yan kwantaragi cewa da fss Nijar muka ɗauka muna cikin ƙasashe waɗanda har yau addakwai abin da ake ce ma kwantara ma'ana mushani na 'yan kwantaragi yanzu wannan abun shine muke so a samu yadda za a yi a samu a zamana a tattauna a san yadda za a yi Nijar ya zamanto a ce kawai an ida da kwantara kwantara ta kare shi kenan wani lokaci in aka zo zaka gani shi ne yake cikin wani hali na ha'ula'i wanda kamar bai samu ya yi abin da ya kamata ya kula kula da iyalan shi da ya kamata. To sai dai shugabannin ilimi su yaba da irin kokarin da malamai ke yi da ma gudunmawar da suke bayarwa wajen inganta ilimi a Nijar. Alkasim Halilu jami'in gwamnati. In a tsaya a diba ni ba a iya ma dokan misali na kokarin yunkuri da karhin da mushanni suke sawa cikin tahiyar lakwal eh, Mushan lakwal ko madamkin lakwal eh, allah dai zai saka musu eh, ka ga yau ka sa hannunka ko da cikin awa guda ne ka ba yaro ilimi allah ya taimake shi bayan shekara biyar ko shekara goma ya zan wani abu wanda kai halin ya hi kama to babban murna ce Hukuma, raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da unesco ta ce samar da yanayin ilimi kyakkyawa da kuma tsarin karatu mai kyau shi ake so ya zama burin al'ummar duniya to sai dai kullum masu sharhi na aza laifin taɓarɓarewar ilimi kan hukumomi sai dai hukumomin na cewa suna iya ƙoƙarinsu domin inganta ilimi hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar an gaida hamid mahmud masu sauraro kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sada ake so za a iya zuwa shafukan muna intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. har yanzu dai muna cikin Nijar din wannan karan kan batun da Nijar din ta ce ta hana fita da iskar gas zuwa kasashen waje ba da izinin hukuma ba. ko da yake ba a bayyana dalilan daukar matakin a hukumance ba sulaimu muni barma ya aiko mana wannan rahoton daga yamai a wasikar da ya tura wa shugabannin ma'aikatar shige da ficin kaya a bisa umarnin da aka bayar daga ofishin ministan kudin kasa shugaban hukumar duwan ta kasa kanal abu ubandawaki ya umarci jami'ansa su hana fitar da iskar gas daga nijar har sai yadda hali ya yi amma kuma ba tare da fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki ba Malam Umaru Mamadu kusa ne a kungiyar Sinarek ta masu kasuwancin iskar gas. In aka ce gas din ya yanke to in akwai wanda ya shan wahala to babu kamar mu da muke sai da shi din nan aka ce kuma ya bar hita muna farin ciki da hakan kuma muna goyon baya hakan domin Allah kawo ƙarshen wannan matsalolin da suke addaban mutane na rashi. Bayanai sun yi nuni da cewa Sautari iskar gas ɗin da aka ware don amfanin cikin gida kan tsallakawa kan kasuwannin ƙasashen ƙetare ta barauniyar hanya. Dalili kenan shugaban kungiyar kare hakkin jama'a a fannin makamashi adade sai wadata. Malam Nuri ke ganin matakin mahukuntan dubara ce ta toshe hanyoyin wasu kwabri. Wani lokaci sai ka ga wa'ansu wanda basu da uzuri na huta da iskar gas wa'ansu ɗauka ne suke yi da sunan Nijar kuma sai a hutu da shi ta saran dai ko kuma ta hanya ma dai kai dai ga sanar dai to sai ka ga nan wurin mu muna samun karancin gaza hal farashi yana hawa in kana tuni kwanaki mako bi uku haka baya an shiga cikin wannan hali. to irin ɗauka wannan matakan yana da muhimmanci ga sarande. Sai dai kuma a ɗaya ɓangare za ta yiwu wannan abu ne da ke hangen mai da martani wa kasashen da suka yi ruwa da tsaki wajen ganin sai da yawo ta kakaba wa Nijar takunkumi a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. An hana mu wuta, an hana mu zarga-zarga na motocin mu wanda abinci ma ya kamata ya shigo. In ya zamanto Benin, Najeriya, gazikin yana zuwa can to mu ma an kasar mu ta dauki matakai muke tsammanin wannan aje da aka dauka ta kare kasa ce ta kare al'umma ce shi ma shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya nuna gamsuwa kan wannan mataki da ya ayyana a matsayin na kare darajar kasa ko da yake kuma a cewarsa akwai wani hanzari ba gudu ba kasa wannan takunkumin na ECOWAS da na imowa burin shi don saboda ya sa yau talakan Nijar ya yi ma soji ta waye kenan dangance da haka ne muke son mu yi ma su soji shawara su yi hankali ana so a gama talakawa da su talaka su matsu su ce a'a kuma jiya da yau kenan duk abin da aka san yana ba da kuɗi a wannan ƙasar kokari za mu yi musu da waje shi don saboda mu samu mu gwada mu duniya cewa ko kowa bai rike mu ba mai Allah yarda za mu yi ta cikin wannan kangi. A shekarar 2012 ne kasar Nijar ta fara hako iskar gas ɗinta wato shekara guda bayan soma ayyukan haƙar man fetur daga rijiyoyin mai na agadem da ke jihar difa alkaluma sun yi nuni da cewa kasar ta haƙo tan dubu sittin na iskar gas a shekarar dubu biyu da ishirin wanda kuma akan yi amfani da shi a matsayin makamashin girke-girken abinci kafin daga bisani a fara fitar da shi zuwa ƙasashe makwabta najeriya da jamhuriyar benin a bisa al'ada hukumomin kasar kan dakatar da ayyukan matatar soraz da ke zandar a tsakanin watanni biyu na ƙarshen shekara don gudanar da ayyukan gyare-gyare abin da ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin watakila matakan rigakafin da aka saba ɗauka ne idan irin wannan lokaci ya zagayo don kaucewa tsinkewar iskar gas a nan cikin gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Suleiman Mini Barma da wannan rahoto yanzu shirin zai bar Nijar zuwa makwabciya Najeriya inda kotun sauraron kararrakin zaben gwamna da ke zamanta a jihar Kebbi ta yi fatali da karar da jam'iyyar PDP da dan takarar Manjo Janar Aminu Bande mai ritaya suka shigar akan gwamna Nasir Idris Kauran Gwandu na jam'iyyar APC da mataimakinsa Umar Abubakar fidan Argungu. To sai dai jam'iyyar ta ce za ta ɗaukaka kara daga nan har kotun koli. Daga Kebbi ga wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani. baya ga arin gizon ƙuri'u da kuma magudan zaɓe babban batun da jam'iyyar pdp ta fake da shi wajen kalubalantar zaɓen gwamna da mataimakin shi shine batun takardar shaidar kammala karatu na mataimakin gwamna umar abubakar tafida jam'iyyar pdp ta kalubalanci cewa mataimakin gwamna bai kammala makarantar sakandaren sultan abubakar ba da ke sokoto da ya ce ya kammala kuma lauyoyin jam'iyyar sun ce sun gabatar da hujjojinsu akan abin da suke zargi a ƙarshe dai kotun mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ekpem ope open ta zartar da hukunci na bai ɗaya na yin watsi da ƙarar da jam'iyyar pdp ta shigar a gabanta barista nura bello yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar pdp da suka ce sun gabatar da gamsassun hujjoji a gaban kotun ita kotu ta faɗi na ta fahimta da kuma abubuwan da suka ta gani a gabanta inda ta eh, nuna da cewa bata gamsu da hujjojin da su masu kara suka gabatar ba inda ta nuna da cewa duk da yake akwai kurakuran amma dai kurakuran ba su da karfi ko ba su da nauyin da zai iya sa a ce a taɓa wannan zaben don haka sun tabbatar da zaben da aka yi na shi nasiru idris a matsayin gwamnan jihar kebbi koma mu faɗa musu waɗanda suka samu wannan aikin wato masu ƙara kenan mu faɗa musu da cewa ga abin da muka sauraro ga kuma fahimta kotu a ta yi hukunci a kai. Lauyan APC Abdullahi Yahaya SAN ya ce dama masu shigar da kara ba su da gamsassun hujjoji don haka abin da kotu ta yi shine daidai. Tun da farko dama mun tabbatar da cewa akasarin abubuwan nan ba hujjoji ah, amma kamar yadda aka saba shi dama dole ne duk mutumin da ya ce an masa duka kuma yana so ya kuka dole ne a kyale shi ya kuka sun yi ikirarin cewa ga abin da aka yi musu suna da yancin su zo kotu sun zo kotu sun kawo hujjojinsu kotu ta tabbata cewa hujjojin nan ba su gantar da ita ba ta yanke hukunci duk wanda bai gamsu ba yana da daman ya kara gaba na yi kokarin jan bakin jagororin jam'iyyar pdp ko dan takarar gwamnan na jam'iyyar pdp domin jan su akan wannan hukunci na kuma samu kakakin jam'iyyar garba liman wanda ya ce ba su gamsu da wannan hukuncin da kotu ta yi ba eh, insha Allah za mu je a hmm. kina ba ku gamsu da wannan hukuncin da aka yi ba yanzu ah, wannan hukuncin gaskiya ba ba ma hukunci an kai ba ai ganin dama na an kai son kai ne kawai a to yaushe mutumin da aka same shi bai je makaranta ba ko ya je makaranta makaranta ba ta shige shi ba babu shaidan takarda ko gama sakandare ya zo ya yi takarar gona kuma an zo an yi bincike an tabbatar da lalura ga haka na kuma shi a ce an bashi ya ci gaba da zama mataimakin gwamnan jiha. Dama masu shiri akan lamuran yau da kullum na ɗora alhakin tankiyar da ake samu a wurin zaɓuka har zuwa kotuna akan su kansu 'yan siyasar. Yanzu da ya iya cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare domin jam'iyyar ta PDP ta ce za ta je kotun ɗaukaka ƙara in ma ta kama har kotun koli. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To Madalla an gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Zainab Babaje. A ranar Lahadin da ta gabata ne shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da biyan Naira talatin da biyar na ƙari kan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya na watanni shida. Sanarwar hakan ta fito ne daga ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a Malam Muhammad Idris. Matakin ya biyo bayan tattaunawa ne da kungiyar kwadago wacce ta yi barazanar shiga yajin aiki a ranar talatar da ta gabata, inda bayan tattaunawar kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka amince su jingine batun yajin aikin na tsawon wata guda don baiwa gwamnati damar aiwatar da yarjejeniyoyin da suka yi na matakan rage raɗaɗin tsadar rayuwa sanadiyar cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Comrade Ayuba Ismaila Oko, shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa, ya mun karin haske kan yarjejeniyoyin da suka yi da gwamnati. Gwamnati so yadda za su ba ma ma'aikata wato tallafi kenan na wata shida. Sun ce na biyu su so yadda za su sa kwamiti wato kwamiti za a inaugurating kwamiti na minimum wage. Hmm. A yi samu a daidaita mafi kankanta albashi gaban ma'aikata Najeriya. Balu added yana ba ma masu diesel sun yadda za su suspendi nashi daga watan goma sun yadda za su ije biliyon ɗari za mm. a iya samun bosses ne da za iya a ga cewa ya rage transportation fare su federal government ba sake su amince mm. cewa ya san ana bin basu suka na su tashar institution na federal government da ba su ba. Mhm. Amma abin mutane ke cewa shine irin wannan yarjejeniya an yi da malaman jami'o'i kamar yadda ka ce yanzu ma an sake ɗago shi. Kana ga kamar wannan yarjejeniyan kun ba da tabbacin cewa ita gwamnati za ta cika? Insha Allah za su yi shi. Mm. Domin wannan mun suspendi ne ba call of strike bane. Mm. Al'umma na Najeriya na ganin kaman uh, wannan yakin da kuke yi kusan ma'aikata ne kawai. Sauran talakawa da a ce ba sa aiki. Ai, kin ji one of the item na yarjejeniyar muka yi ma mm. wajen award na faɗa Ai to ba ma'aikata ne kun ba. Kuna dai tabbacin cewa wato duka abubuwan da uh, kuka yi yarjejeniyar da kuka yi ita gwamnatin tarayya za ta aiwatar. Insha Allah domin ai duka sun sa hannu. To sai dai 'yan Najeriya na ganin talakan gwamnan kasar da ma'aikatan da ke kasa na ganin da wuya matakan su kai kan marasa ƙarfi. Alhaji Danjuma Musa garkuwan daddare a jihar Nasarawa ya ce tun farko mutane sun yi na'am da cire tallafin man amma yanzu dai ba tabbas. Da farko dai tunanin gwamnati na cire subsidy ga labarin da ake samu cewa yana tafiya hannun kalilan mutane ne mutane da farko sun yi na'am da shi. Amma da aka zo aka gani irin wahalhalu da talakawa ke sha da kuma hawan kayayyakin masarufi da abinci ya yi wuya to an samu damuwa cikin kasan nan da yawa. to da kuka da su kuma kungiyan kwadago suka zo suka yi kusan so uku har da na wannan da suka zo suka yi na karshen nan ya dami talakawa da yawa har ma da ma'aikatan gwamnati ana yaba kungiyan kwadago amma karshe gaskiya alamaran wannan eh, abin da suka yi na yanzu karin dubu ashirin da biyar ko talatin da aka ce aka kalawa ma'aikata ba amfani da zai musu kudin da aka ce aka ba na parliamentin da aka zo aka ba da shinkafa wayan su ana ba mudu daya mutum magidanci a bashi mudu daya kamar an taimake shi hmm. wannan ai renin hankali ne irin abubuwa da ke faruwa a yanzu a gaskiya mutane na mace-mace ana mutuwa da yawa asibiti babu magani mutum na ciwo baya da ma zai iya transportin kanshi daga kauye magani gobe a ce an je yajin aiki a bar talaka ya mutu talakan ciwon ya koma da shi gida aka je asibitin private su ce kuɗi da yawa bai da su abubuwan ya dami jama'a da yawa ana kuka da wannan lamari wannan karin albashi da ma ita gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa federal government ma'aikata da ke local government da ma'aikata da ke state su kuma ma ina za su je talakawa da su kuma basu da basu da aikin yi da motar da suke shiga daidai yake da na ma'aikata eh, kasuwar da suke zuwa daidai yake da na ma'aikata su kuma ina su za su yi nasu kudaden da aka ce aka yi palmetin da shi da kudaden da aka ce za a yi ma karin nan na wata uku ko wata eh, na wata shida na eh, karin ma'aikata din nan hmm. ina da tunanin su tun daga zuwan su a ce an gyara alfanare guda biyu ko na kaduna da na wari da guda biyu kawai ko a port tun da muna da man nan a najeriya ana dauka na kawa me yasa tunanin su bai kai gun ba kullum a ce an ari kudi za a yi kaza dan dai kawai a cuci talaka Shi ma Alhaji Saifullah Rabilu Zanwa da ke aikin casan shinkafa a lafiyar jihar Nasarawa ya ce rashin wutan lantarki ya shafi harkokinsu. A lissafin wuta ana bai da shi 24 hours idan mu mun hada ton da ake bamu ana bamu wuta ne na kwana bakwai tatal a cikin wata guda. Mun kai korafi mun kai korafi ga kuma wutan da ya tashi ya ba mutanen koman ya ba wata bot wanda hanyar yana cikin injin shinkafa. Shugabanninmu sun kai sun komo domin su ga mutane inji sun samu wannan wuta amma sun ce kontrol na wuta ba shi hannunsu. Shi ko wani jigo a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ya ce maimakon rabawa talakawa kuɗi ko shinkafa da ba zai kai su ko ina ba me zai hana a sanya kuɗin wajen inganta hanyoyi da wasu ayyukan da talaka zai mora Eh, mutane nawa ne ma aka duba aka ga a cikin mutane sama da miliyan 200 sannan a cikin waɗanda za a raba ma kuɗin nan gwaifa ba su kai ma kashi goma cikin gwanda muke da su shan idan kamar ke hajiya zainab aka ce gashi ke kina ɗaya daga cikin masu raba kuɗin nan ni ma ma kama na cikin masu raba kuɗin nan anya kuwa eh, wannan rabon kuɗin zai tafi babu wanda za a ce an ba shi rabon kuɗi in ba an sami mutane na kwarai-kwarai ba to gaskiyar magana sai an samu damuwa. Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana cewa za ta fara biyan marasa karfi cikin al'umma naira dubu saba'in da biyar wato naira dubu ishirin da biyar duk wata daga watan oktoban wannan shekara kuma gidaje miliyan goma sha biyar ne za su ci gajiyar wannan shiri. Abin jira a gani dai shine yadda gwamnati za ta aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta yi don samar wa talaka sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla an gaida Zainab Babaji da rahoto na musamman sauraro yanzu kuma sai ku zo mu je filin wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta amincewa kasashe guda shida daga nahiyoyi guda uku domin gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a shekara 2030 idan allah ya kai mu kasashen ko su ne spaniya portugal da morocco sauran kasashen sun hada hada argentina paraguay da kuma uruguay kwallon duniya na shekarar 2030 ana sa ran za a fara bugawa ne a kasashen amurka ta kudu a wani mataki na cika shekaru 100 cip cip da fara wasan cin kofin kwallon kafa na duniya yanzu kan ga malam mustapha muhammad abdullahi don ya yi mana tsokaci kan fafatar da ake yi a rukunin premier da kuma champions league na zakarun turai kamar eh, yadda ka yi bayani haka ne manyan timatimai waɗanda suke ganin sun shirya gaskiya sun so shan mamaki yanzu mu fara daga kansu wanda suke gada da kofin premier din manchester city a kwanan baya sun buga wasa na na carabao cup da local su har suka sha su wanzu suka sha man su ciwon zero to kuma yanzu kuma sai gashi a premier league din wasu wanda ba yi tsammanin za su iya buga kokunan doki da man city din ba world champion wanda eh. sun sha man city to wannan ya rika buɗe kofa kenan na cewa yanzu dai ba a san macikiwo ba gaskiya domin su liverpool da arsenal kenan yanzu abin ya nuna cewa idan har za su kara kaimi su yi kokari kenan za su iya ba da mamaki ni ma na zakarin turai din dai wannan karo gaskiya abin yana nuna ba a san macito ba saboda wayanda suke yin nasarar ma abin yana nuna kamar da kyan da kyan ne da ake yin nasara domin kowa ya ga yadda real madrid ta sha napoli amma kuma dai abin da wahala da kyar haka jiya su ma barcelona wasan su da FC Porto wanda suka yi a Portugal. Eh. Su sun sha wahala sun sha ɗaya amma dai gaskiya sun tsallake rijiya da bayani. Malam Mustapha Muhammad Abdullahi kenan mai sharha kan harkokin wasanni Abdullahi Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla masu saruka da dai a shafa ana sauraron shirin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun kakkaɓo jirage marasa matuƙi guda 24 da dakaran rasha suka harba a cikin dare. Yayin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je Spain don neman taimako daga kasashe abokan hulɗar Ukraine da ke turai don karfafa tsaro ta sama a ƙasarsa. rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta harba jimlar jirage marasa matuki guda 29 don kai hare-hare a kan yankunan odessa mykolaiv da kirohovrad rundunar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun kashe falasdinawa biyu a wata arangama da ta faru a yau alhamis a yankin yamma da kogin jordan wata sanarwa da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta ce an yi musayar wuta bayan da sojoji suka bi wata mota bayan sun samu rahotannin cewa an yi harbi akan wata motar isra'ila a kusa da garin tolkram da ke arewacin yamma da kogin jordan rundunar sojan isra'ila ta ce an gano bindigar m16 da harsasai da yawa a cikin motar akalla mutane sha hudu ne suka mutu yayin da wasu ɗari da biyu ciki har da sojoji ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin indiya a yau alhamis bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi sanadin ɓallewar wani tafki lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a ƙasan wani tsauni a cewar jama'ai bala'in da ya shafi rayukan mutane dubu ashirin da biyu hukumomi sun ce shine na baya-baya a jerin munanan abubuwa da suka faru masu nasaba da sauyin yanayi a yankin tsaunukan kudancin asiya hukumar tsaron azerbaijan ta fadda wani bidiyo a yau alhamis da ya nuna ana kama a raye kurut union tsohon shugaban yankin karabak a baya dai ana kiran yankin na karabak na azerbaijan na gono karabak Hurut Union wanda ya jagoranci yankin kafin ya sauka daga mukamin a farkon watan Satumba an kama shi kuma an kai shi babban birnin azerbaijan a cewar wani kamfanin dillancin labarai na azerbaijan to madalla masu sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin maryam dole da ta karanto mana labaran duniya sai fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu mr david a washirin muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.